الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف وقمه رجب 1431 bayan hijira nabi sallallahu alaihi wa sallam na jin daidai bai shafo goma gube ko ya isa يا iya 2010 na kalanda ya miladiya mana yi darasin gobe ne ci daga littafi na igan a kai da tsarar a fadin hadis mai ya gashi na darasatu ibn kasir da sun kwaci gida abin nuna ba na yi sai jin bayani da su wani ise gagaga ife matsala ya imani ya gangan gangani da ya tun umarje umarke ko kashe mutum yana isa ganci bada adana imani ya ganyo da ya tun ni na kaulun wa amal kauli ci guba kaulun kalbi wa kaulun misali daga ya ji gane ko amma da wata ganci su ko eto in tace a ga guba a da amalul kalbi amma da amalul jawari daga ya ne jisami da dana ne ko su an ga kaunul kalbi e ga yanyan ma yana e wai ɓaga wani ngaya tasdiq wani ke kado ya zula gaskiya zula wuta kankuru zula wuta ko da amma ga ga kaulin lisani ɗan ya kpana ya e zo ji shahadatu an la ilaha illallah na bana sai ya kulu amanna billah da gayya yi imani ji da da tsoci sannan bai na cin yayi na amalul qalbi e ya ce ya baganci zugun ngaya al mahabbatu boye a tawakkul wanda na amanu a shaɗu ɗubban lilla mai sha yi ma ni jina a jefoyin teki ga yin dundu teki ni na gan fata ya ce lawo da kauli yi tsibbogin wa yi tsibbona teki a dubbe zan da ciki mai ke jefoyin teki teki mai jefo yana a na bisan lallawa na da sallan ga man a haɓa ni ka'an lahi ta na gafafin gawon gumi teki na a haɓa lawo ni ka'an hu ceci ma waga gudu ne wa man ha liqa Allah sanan maga na vana wa gumbe ceci na kariha Allah wa liqa ceci wa na gudu ne a tawakkul ganci zugun na lati na ga wa ala Allah al mu'minun ceci ga mu'mini je ya biyo Allah wa ni'mal wakil ceci ga ku kiyaye yo ma dalla da na ya ce na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gallau annakum tatawakkaluna ala Allah haka tawakkulihi da ya ga la ya dace cike mini goyen ya ce ce na la razaqakum kama yarzuqu tayra da sai ce ya ya arziki kemin wani ya rige arziki nan ta gudo khimasan in ka kiya ba ku fito wata ruhu bitana magashi bashi lobin ba ku gashi mini ya tuya alqalbu arraja'u tazubahu yawon da sai kin na ga man kana yarju a rabbihi ba na gai ku nawa kuma sai kina falyamal amalan salihan wulo tunguru wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wugala yanduru ta sai ci ba cima annabi sal wai zaga ga wani jira jawo ya da jawo ba ha ga ba ka mu ba ko lo bayan ne wuce da alkhairi to ku ko dai wangi wangi doku kama na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ce ci da rama shi su ni ci shi ni wuce no ci shi ne ga ne lawo to ye ju ga dabba wa la ju be yo shi su ne ce na sai ci da la so kamun ni shi da janna dama na annabi sallallahu alaihi wa sallam ga inna allaha kataba fi kitabihi da fawqa al-arshi sai ta ka da ni ta da ce da buba ta ci ta yi al'arashin ga inna ce ta gulibu gazabi lalle ramaye ni wazan fushe ni ɗe annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da kuma ku ci yin zagin da ce yin zagin wa juza ku fe waye kun yi zagin wujule juye na wasu dai le jiya ku fe lagi bayan nan annabi ce cin da joshi da annabi ce ga sabu shiga a tarauna anna zai tare hatan wani da nari ne ne gan nan nan ga jula da ce guna ko sabu shiga a a annabi ga inna allaha arhamu bi ibadi min hadi bi waladiha ce ci wai goyen wuju jigan ke min nan nan wai goyen ta juna wane ga min ya tuya alqalbu alkhawfu da su sai shiga fala ta kafuhu sai ga sunama wa kafuni ya sunami wa iya ya farhabun sai shiga mi gaya yawo da dowo kanu ya duna na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in tuce ya tsaye ciji zakuru ya tsaye ciki a te ya du'o na na e ba ya duwa sai e ba ita ce duwa e yi wuce ci rahaban ya e bane ya babu wa rahaban a mai wado wa kano da na khashiyin amma ce zane je daɗa e e ya suna ya wada ya tsaye ci na gama la annabi sallallahu alaihi wa sallam ga itakun nara ya su da yi na. walau bi shakki tamra kama ya da na gajiyan faman lam yajid ga na ji ana fa bi kalimatin tayyiba wugagan wangi wugagan kirki mini ala mini da mas'ala ya khawfu yadda sai sai ce wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga yuta bi jahannam yawm qiyama a daga jahannam ya fara al-qiyami lahu sab'una alf zimanin wanda dari 70000 kullu zimanin minha dalin doro mini ubo sab'un alf malak mu da malaika 70000 yajrunaha naja sai bauna ale ga da mai ba ta wallahu ga amina amma bil qadbi yanzu su jike yanzu su da alkhawfu غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب wani yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna rajula la yaqulu kalimatan idza daga kaliman wati la yulqi laha banan wa ji damuwa da kalma wuce no ga naya fa ya huwe biha fil nar sabina qarifa kan ya fa kalma wuce no ga nan ta da da ina na walwa na 70000 wa sai da zube da kalmi sunan kinnan a idza suna idza suna mana wani yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga uzibat imra'atun fi hirra ayin zagin wati jin azaba ya boyan da yau la iya ba mata uya ta gina ya wala tarakata ta kulu min hashashin arzi kuma ke yanzu dangin na gwa dangin na da mai wuji daga yagoyin kimbuwa har dangin na ya har dangin nasu sai can dangin na jihazaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ga yadda da bayani ga inna allaha la yashiru li fulani sai ce a fadi zakazanya sai ce sai ga gan mali abu ne fulani ya ta'ala alayya kila zakazan mini ya wuce mijo wani shishigi wani fari ya ce lamar ya migo kadi ga farsu lau za wasu nawa gani a fadi ya ne fayin duni wa a habarsu amalaka mai tuwa su ne ne ga wata gurgawar lona lona biya ya za suna ya za suna mana wani ya annabi sallallahu alaihi wasallam funna ta annabi shi annabi ce tigi annabi ce ga sahabi shiga wa anna rasulullahi ne to ce ce cire la adri ma yufalu bi wala bikum nike na jin da ni na maƙe na jin da ni na za su na wani yana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in sai ga lani ko ya ga sahabi ga lauta lamu na ma alamu ya ga ɗaya ne mai kenan la zahibtum qalila ya la zahibtum qalila ya masaleji wa la bakaitum kathira ya ma fi sarawi wa ma tanazzaltum bin nisa'i ala al-furushi ya ma sai da wa magangan da ya zaki ke tiya ga goshogan da ya taki shi ya wa la kharajtum ila sa'adati taj'aruna ila Allah subhanahu wa ta'ala ka ta kijin nan يصوف يلي لو ده يدو شو سنن من يا أعمال الكلب جو من يتيب جو الخضوع يدو شو داتي يتيكي من يا أعمال الكلب جو من يتيب الصبر يدو شو جي أقولي واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أقولي جي كمن أولو العزم جي زي جي Ko da, azumi ne ya ci shi wani ke mina akwai na akuri ji a tiban na fa an yutraku an kolo, amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana allazina min qablihim fala ya'lamanna allahu allazina sadaku wa la ya'lamanna al a tiban nasu ga zan je wuga an yi turaku an ya kolo amanna gana yaya wa hum la nuna amma ma a ya wala qad fatanna alladhina min kablihin zai jibe ka a nai ma da cinere fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ya bato ya ci zai jiga ta gaskiya ne mai galaba sun gaskiya ne wala ya'lamanna alkazibin sai ba sai ci mu je zai jiga su ga mana da lamarin wani ya ta a ta ga ne Allah zai nai za'a sababta masu batun kalunin na'alli. Wani na'alli rayuwari, minisitanti na kirikijo a ga isasshen masu gaba biyar ga ina n'alli. daga ba sai ya bai sai wa inna ilayhi raji'un sai ba sai ya ga ya je balo annabi sallallahu alaihi wa sallam a sai da jifa ba har artu babu na annabi galla kad uziya Musa aksara min hadha ayi baba annabi Musa gani fa sabara ce ma kurji annabi sai ga gajaban li amril mu'mini eh mamaki dan ya labar ya mu'mini idza asabatu khairun shakara fa kana khairan lahu alkhair gaju wa jufe je ba sai ci ce na ta alkhairi wa ina asabatu darra sabara ya kuma gada ajo wa ji hakuri ji saka da khairan lahu wace lati alkhairi yu annabi sallallahu alaihi wasallam ce gaga sabran ala yasir ya ya zami yasir shi ya ya ala yasir shi ya gaji ya hakuri ji bai bane bai boyan addini da nan fa inna mawidakum aljanna ka je ce bai ya aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ga ce ga izabta laitu abdi bi abibatai ni ga wuce mi macin ne da ya guba nan wai wane ya guba bun wuce nan ko wuje ji guba ta jahili zannan fa a wasu hotu na janna yana ne ga aka ba yuna za ya janna ba ta ki nan, a kuri ga babbar ne ya wani bidiyo ban nan za yi ga gaga a cikin mutum kaulu ma ga guba a da kaulul kandi a da kaulul lisani amma da amalul kalbi amma da amalu lisani ko bayan gina amalu lisani ne ga manjina ne ga yadda su daga la ilaha illallah min ya amalu lisani ya zo su ba alqur'ani wa alkur'an tartila daga jo sai ba alkur'an matukayan ni ba mini amalu ya lisano yanzu su ta gaskiya alaikum bi sidiki da kwa sun gaskiya fa inna sidika da bana gaskiya ta ya di ila birri wa jibalu wa jibalu bulu bulu wa inna aljanna bulu bulu ya di ila janna wa jibalu aljanna mini amalu bi sani mini ya yake taro al'amru bil ma'ruf wa bi sidiki wa nahi anil munkari wa ma kawaya sidiki wa amur ahlaka bis salati dan jiya da tsalle wasu ya na waje jiya da nan man ra'a min ku munkara na shiga annabi da dai mi fali ga je na da yi ko na waje banana fa bi lisani wala na yi ana bi wufu na wufu da gwaje na eh, annabi sallallahu wa alihi wa sallam ce gade ga haf ga ya kuma julu sala turukati ne je ganga e ga sai da sai da ko kafa je mare kalu malana malana buddu inna ma iya majalisu na na ta da sufiya ide bandoro da sai da ba wani shiga majalis na je la tudu je la baka a ale daga sai za sai na baitu mila turukati kaga yade bandoro na da sai da jina sai ko kafa fa su tore ka haka e ga ya ki ko aga ne biki ya ki ko annabi gara raddu salami sai daga jiwa sallama wala ya joya wai ma ta tula zani tariki eh kun ga ko wala wala joya bo wa hidayatu dali ne daga kan gan babu da kwacho wala kowu wal amr bil ma'ruf wa jifuru bi tuguri wa nahy anil munkari wa kagwaya tudede wa an zace ki alabe bagan wa gadil basari wa magaji wa wa ne wa yodan ne ya wali da abin al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar min ya tiyajin taro al yastaghfaru wa qul tastaghfiru rabbakum daga yace baga fara da sai ci yi innahu kana ghafara ce ce fa da zai sama alaikum wa fi dilbiya wa yursil sama alaikum alaikum midrara wa shadil bi aidai wa yumdidukum bi muwalin wato tare da dukiye wa yumdidukum biya muwalin wa banin da ya gishi wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara mutaki ala ti shaye mutaki anwa na je janaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ga laulam tasnibu kaga wasu yayin jin zunubiya la za'aba Allahu bikum sai ki ga ku da wala ja'a bi qaumin akarina sai ta ke da zan da shi na a ce ji zunubi wa yastaghfiruna a ta sai ba gafara sai faru lahu sai ta fadi yayi to ne zan da shiga zan da shiga a cikin hadisi na fahimta bojin bana ga eh, eh. mu dai le ga ka gaskiya mu ya dai ke mun da ya je garanti don a sai laji ke mutum don a sai laji ne su na hadis na ba biyar raja wa shi gobe da ya ko da roga ba kauli da ramu yace shi ko min ya amalu ya jin tarajo sai da fuji tasbihu sai da fuji azkaru la yaran da lozi fa zakirin Allah kaseeran wa zakirati sai da fuji sai da fuji sai da fuji to sai ki dan gumi sai da kirkijo to sai ki dan gumi ta da mini ba gijo amma da mini ya ni da gijo min ya ce yajin tara da juro wasu wajen salatu ya nabi inna Allah wa mala'ikatahu sai ci da malaika wuji yi sallo na halar nabi ya ji salatu ya nabi ya yi wallazi na amanu ya yi ja imani jina sallo alayhi ya ji salatu ya nabi wa sallimu taslima mai banin ce yi na dokuna min ya amadu ya tara shi wa so ga kirki wa kolo lin nasi husnan ya gaje sai ga kirki ya zawangiji mini amalu yajin tarajo waga sai kogu pe muni ne ma waga gagan wasu wala da rodauci ina an kara lasuwaci na sautul hamiri min ya amadu yajin tarajo wasu waje musulmi sallama sai shi latin daga latar kulu buyutan gaira buyutikum ya gaga da ne ne je ne ja nama hatta ta sani su so la yi zinyowa wa tu sallimu ala aliya wa mola sallama wa jama'a ga naji fi wani gama la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga la ta dukulul jannata ya alwa aljanna hatta tuminu sai ga imani je wal awla adulukum jannata hatta ya sai ga jikiyo sai ga imani ji wala tu'minu hatta tahabu da ma ce ga imani wanja sai ga wa bishi aw la hadu ma la shay'in ne wa ga milan da cin wuya na idza fa'altum wa tahabbtum ya ga wuji ya sai wa bishi na asu salama bainakum ne ga da sai ga sallama shaba annabi sallallahu alaihi wasallam ne muru ala subyani wajin gwaji zakan ji ga yi sallimu alaihim da ji sai ga sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam wala ya zagin da ce ya sai shi da ji zakan ji shi min ya ansaru jo fa sallama alaihin annabi caji sallama annabi sai ga ga inna kunna min ahabbin nasi ilayya ya sarji ya da mini zai ji me wa ga jonore wani ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga su ga ga da na masa ulakiyo ula sallan muji ba ta wale ga mini ya amalu misalin ta zo jikiyo da su shuji sallama annabi shiga la tabda wul yahuda wan nasara bi salati sai ga sai ta yahudi yanda nasara ji sallama jima amma ga dai yace amma ga dai ya sallama ma ya ga je gaga wa alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam kuma marra bi majlisin in ga majlisin da kiga fi akhlasu min al-yahudi wal nasara wal mushrikina wal munafiq wal munafiqina annabi kuma majlisin da kiga yahudi ji nasara ji gaskiya wancan to mushriki ji zan ga cin sahabe waje dabo sallama alaihi ma ni sallallahu alaihi wasallam ci ma ji sallama alaihi ga mini amalu ya lisanu gani su ku ciwo ka zuci sallama aya yi fibo hadisi yi fibo na ja ku koyi kala da shawabu ya al'imani na shekin latuna ga laisa albirra an tuwallo wujuhakum kibar, al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa ata al-mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakina laisa albirra wuji bulu bulu ngai an tuwallu wujuhakum wala fisko jewa abo qibala al-mashriq wal maghrib ba ne gide la ne ko ba ne gide lona walakin albirra amma bulu bulu ngai man amana billahi kana ga imani lo sai ko wal kitabi bil kitabi wal malaikati da malaikai wal nabiyina da annabawa shi wa atal mala ta dukiya la ya la kubbi zai je wuna zai jun wa la la ya nan Karfe cinnatsuna kan waye ba du rahmanin lazina ya mishiuna? halar aruɗi haunan waye za a kasu sabbin umar jihar Iluna kanu salama? waye ba du rahmanin mun shi yanzu sai ciki a lazina ya gaya zane shi ya mishiuna? halar aruɗi fyaɗe a cikakki ya cimbo haunan yangani bai tafena waye za a kasu sabbin umar jihar Iluna jihar Ilunshin ma a ga gabiya? yaji ga gan kalo salama?ganin cin zunzi yayi. har da karshe aya mushi shi ba lai fata ta fayi da kirki ta ga mani yawan gaja abu kada fila almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una har da banu gaji ga ulaika humul warisuna alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khaliduna fata da jo fale ga kifa ya zagure ga daga da wani ga mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-imanu imani an tu'mina billahi wa la imanu bi sayyi wa malaikati wa malaikatuhi wa kutubihi da litatuhi wa rusulihi da tutuhi wa yawmil akhir da fa'al qiyami wal qadari wa la imanu bi qadara khairihi al khairi wa sharrihi da sharrihi annabi sallallahu alaihi wasallam ga laysa al-mu'minu billahi mu'mini ufe da ne bulana ke zana wala ta'ani mu fi zane ya zai wala wal fahishi mu'mini fi zane ga gan fashana wal bazi mu'mini ma ke fi zane ga sakwa sakwana kana ba ta fi san imani shiga dana annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallahi la yuminu wallahi la yuminu wallahi la yuminu wallahi imani za gumiya wallahi imani za gumiya wallahi imani za gumiya sabe ga annabi zai zanno dai annabi ga man la ya amalu jaru ba wai kawu da ngai zana makwabci waje aminci daga bashiyar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ayatul imani alama imani ansari hubbul ansari wa fi wa ansaru shi wa ayatul nifaqi alama ya munafinci bugudul ansari wa fi wa ansaru jabu la yake bugu zando ra wa ansaru sha illa mu'minu sai da ne mu'mini na wa la yabi gidun zando ma na ba illa munafiku sai da ne munafiki nan sayyidina ali radiyallahu anhu ga ahida ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam malika wa najibi wani Allah yuhibbuni illa mu'min kede zando ra wa wuya sai da na yi mu'mini na wa la yabi giduni zando ma na wa illa munafiqun malumun nifaq sai zane munafiki da munafincin wuce wuce nan wale ga mini alama ya imani jobe ya zo su ji musulmi sallama mini alama ya imani mini alama ya imani jobe wa su ji bulbulu lo bai zan mini alama ya imani jobe wala sallo ko jikini wala zunyose wala zakoya wala zakoya wala wala joji wa fiya wa fiya kumusun min al maghnam ba ta ne da mini alama ya imani jo mini alama ya imani jobe ko ce wa sa da yana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta yin nabi ma ga fi shawabu yin al'imani ba ne ga cin ne libanin nan lai ga gagan yayya ga yani ga al'imani da gari kuma da gir kuma da gwala gishi ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء aslu ha geriu wanda kimbo wa farwa suku wala juji mafi sama wanda sama wale ga tun guruji wai kijo nga yi farwa fi sama yau asulu kan ci suku ci kiyo ya na guye gbanin bane wuce ga gutun bo so ga gwala ki koya to sun imani da bo ga gwala ki koya imani da eh imani dabo waga ga koya yanzu koya fiti fito cima to sun cima daba a da a ga cima wucin wucin akwai a guje wuru dokon kaji ko a guje dokon amma sun ji cima to sun cima ruo, a ci ga imani yau ya zaga shi shi to cije ma su laza ani tolika imani dabo gumi ya shi shi ku ciya zakka imani da wani ne jiki a yan ne gumi sarauna ta daga shi shi da shi musulmi sallama imani jiki a yan gumi sarauna a ci haka lamari so dimo ne daga jin lotun guru na, dimo ne imani wa wacin wa gumi na dauna amma dimo ne wake yi kugan coci lotun shi na sukun dimo ne wa jina ga dauna amma ta kuna jihudu ko al'inkaru ko a shakku ko inda ga dauna wa ne ga asali ga nun ga jiki ga moya amma fomo bayani ke lamarin na jo walo al'imanu ibn taymiya ko al'imanu ya ibn manda ko kitabul iman ya amru abdul munin salim ko kitabul iman ya ya abul qasim ubayd ibn salam ubayd ibn salam na al-albani takiki nan wa ne masalin na je dan guri ki mas'alayan al-imanu kuci ga al'imanu na da suna shagana ga al'imanu kaulu wa amalu wa tafati imani ya gauyo biya tun biya ki ne ya zai dubi sa'ati wayan kusa bil masu yake waya biye bai milata so ya ci kuma ya ke bai lembayar so ya ci ko a cin ga gabe ma ahli sunna je ke ga al'imanu kaulun wa amal imani ya gauyo biya tun ala ga kaulu wa amal bimana qaulul kalbi wa qaulul lisan wa amalul kalbi wa amalul lisan ngai majin bayani manjo kan ga ci ma da suna jaja ga ga al imanu qaul al imanu is al imanu bi bi

wa yadda da milatu da turamani wayan kusu mai ke bi sa'ati shetani bai milatu shaitani ta ji gane ku kalmaci malu suna a jigan al'imanu a malunwa ke kadu ya yazidu hatta ta kuna ka misalin jibani wayan kusu hatta ta buka misli zara aula ya buka min ta ji gane ku imani ya gauyo da tun bi aqide waye be hatu babu nan wa da tuguru zan cewa wa ga kaci yo shi ya zan ci me ke wa ga da kala zan ta zan ci tun zan da ci tun me ci wa ga dole kike da ba so ji yana ku a da ita tun da ci da bana tabi'u sunna rabi ibn hadi umar al-madkhali kuka kai eh, zan hali urma bil irja'i man qala al-imanu aslun

ebo na je filosofa no ci ha ya ga filosofa fa sai ya amma zan shi je zallat bi mulakadat ada ada gano ci ta a ga tarikul jins al amal zana jins ya to yani dole inda nabi da tu min al qawli amma so amma ta ga nasa bai wuri ade zan na ja kuzun sai mun ade kuzun musulunci ne ebo go al imanu kan ce zai dabo waye da tawhidi waye da shirka wa zuwa kuma da musulunci ba kan da ce zai shishi waye da sunna waye da bidiya the same time kuma da musulunci ba kan da ce zai ke shishi waye da tunguru waye da tindebe kuma da ke ayo kuma da musulunci ba rike na sai tunda tunda ga wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa mushrikuna dokun don da ajimani dokun don da ejiman da ejiman da sai ta fa ki shirka da bayani kuma na waye mu'mini ne amma wa da shirku asgarin wace aka ci kemne zan ce ke shi shi wayi zane da wasu sunna da iya kana amma didi an ci da gashi a ga daga bagan waje mun ju completely hmm. salibani annabi sallallahu alaihi wasallam ga al almuslimin man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi muslimin ga zana muslimi ja hadiye gwagan daga jin daga yagun jin taru amma da wani daga yagun kibana ta gubana john ci be shishi wai ji musulmin doro ku begin tare wuya wai ja to kwa wai ja ne nimanta wai ga gadi da chawa umai bula ne biya umai ke lagu akai da jage su musulmiya kun lagu waji musulmi wa a gangba da nage musulmi ba nan eh kilo ci ya musulmi ayan eh sai su gobe alheri wanda yake da mana al'aslu ya limanu wanda biya faru gula biya bugo faru na malalo kwanan ati ya ga daga yi musulmi shi in ta zawu alayhi eh, sallallahu alaihi wasallam ga babul muslim fusu kuma kitalu kufur sibabul muslim yazo gi musulmi to ko fasikanci yo ko mo gu musulmi ko wala musulmi wu ma me kiyo me kafirci e eh, daga dai musulmi o chaka o chaza o cha musulmi wu ba ki hukunci o zanaje kafira ni wa je kafira ibn al aslu ya al imani mudabbi gwalaji ga daje illa so a je bane gwalaji a je uzuri Allah ku gere ga mu ya nu ya je ji gane wani daga nan daga ba wasu kun alu sunna jiga alkufuru ajenci kwari ta canji alfusuku ajenci kwari a canji aljahiliya adi amu adi khasu ko shirka wasu kun ajenci ko zuwa maje ta canji ale gan kula ganin man shi dai ki zaguwa nan ko na shi ɓata zaguwa mina ba gan yi ma dai ngai kaulu wa amal kaulu wa amal kaulun wa amal Sufyan ibn Uyayna nu ga al-iman kaulu wa amal yazid wa yanqusuna ya ne ga Ibrahim ibn Uyayna nan ga wa ga wa ga imani yake ga sufu ya wa jinnan wajin ta tuba bare dole bi kana ne ko Eh, abdullahi ibn tahir ngaye na zanne ji boye boye da yi cewa ma ne na na boye boye ilimin ziji za su yo jami'a ne ngo daga fi ngo daga bidiyan jami'a ma sheri ko yakan jami'a ji ga al-imam ya al-ma'rifa ya do do ya daga sai ci da bani ma ya gani da mushriki daga sai ci da bani na yi za a san maka na kasama wa ta lardi la yakulun Allah ke bili mai doga sai ki dabo na malu ga raddin zurmi mu yi ba suna ta turano firano sama doga sai ki ku dabo ga mala ga kada alimta ma hau layi haulai illa sama samawati wal ardi masair kada alimta ma hau anzala haulai illa rabbus samawati wal ardi masair shakira no doga sai ki ku dabo ba kiri kiji nan ba a cire yake ajiyar zane jibai na zane lamuni ne a cire yake ajiyar zane ba na na majidariya wata yi ya ja na nafo ya ce yi ne ya jami'a shi a ga sai cire suna kuma da sifa a ce da aka a ce da aka a cire yau ne ko daga abun ni gaba ki da ta murja shi da ndo da je ndo da sago mutu yi na na bo ni ma me na na bo te ilimin lamar ya elege eh, zaga ya shi musulmi zaga da shi a lamituwa mas'ala ya ta'atu sultan ma insha Allah ta'ala sai ka yi belu a daji bayani kibo e eh, ba abu mai elege imani da kiman doro a ga ga ga imani da je ya bi akwai imani da je al-imam Ahmad bin Hanbali murjiya da yana jami'a shi ma da sai ga ga imani da shi imani Jibril gambe Mika'ili alali ma Jibril da Mika'ili malaika ja malaika ne ne sai ci ba la ya sunan Allah ma amarahum wa yasaluna ma yumaru Eh, ni abu Abdurrahman ga kiwa ga yace zane da ya ci ku ce yi ko wasu gelore ga ya hawo na ga imani ba yayi yawa ba abdurrahman wa to no biya ku na go biya jamurjiyo ga a ja ya kai ga da bana ni ko ga kawariji ahlus sunna jiga ga al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati ahli sunna je ke diga gan ne da ga lo tun ka bayiri ka ga mudalla tun ka bayiri na lagan alalliya wa zu musulunci ba umma je kafiriya imani da duwi gurgudu imani da duwi na amma imanin wuce ake gurgudu lefi ko tun ka bayiri ko le so ci na ko ga mumini da imani wi fasiki ne ba tun fasikanci na ullo sai bai ga na alu sunna je ga gashi na zugu murji a shiga ya alu sunna je ga khawariji ga mala da firqa da da ba ga ya mini shira ko ya khawariji ga ga al-mansuriya a ja sai alu sunna je ga khawariji amma la ta ga khawariji nan sai bai na alu laji su shiga sai daga salla lugwa kuma je ta amudan ya umaji bai digangaya sai daga salla to lugwa muta'ammidan bai digangaya amma unga sallah wajibi ne yau ba le zanna lugwa lu kasalan ko alisunan jiguji kafiriya ala khilafin da tsaye cin cin liban da kafin alisunan ke masala nuna masuriya shigar da ga guji kafiriya na wani kawali ba daga naji dai eh ga wani ga wani murjiya kawali ga wani murjiya daga naji dai sai ga nan dani ne na Abu Basir a turto sai sakin bilad da kufuri na da guji kafiri jo ci gun ci gun Birtaniya wannan sunna Ibn Hassan al-Halbi kun ga nan ina kali ci al’intifar wa raddu ala sharit kufri kufran ba wancan ya buga gunga albani murjiya da lokaci ga albani murjiya ne mas'alayen alkufru kufr guba da mas'alayen al-hukm mas'alayen al-hukm bi ghairi ma anzalallahu kada ka kuna wa kufrun nakil na amrika kuna wa kufrun nakilanan da matsalayen ya zaga sallah lugwa ya tuka bayar rigu logo

yanzu ya geli ne a jisu ne ya fata na tuzane ya wuni tuzane ne wani wani shirafa jisu gane gai daga garin nan iya za a yi masu wani iya zan a yi masu ma amma abu ya safil huwai ne tushe ga gan lo ba albani nan waje a ne zai wa ga ko zamani sabi da ne da kishi jo wato a ga jama'an sai jago galiani nan na sun ji da wa zai ni mina wace to shi kin da ke kawo shi a cikin ba an da na biyu da ya ga adini fondoro kandoro ilimi mana har ku babu na abu sa kul huwa ne ta kike noji ya ka yadda dina ki sai ga wa da kuma ma ga kan ga kuki zan wule zan dobe ne da ja Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albaniya don umarniyo ga ta alalibali wasu umarniyo ga ya dambo da ito juna wane kan kuti ya ce ga wani ka fara a shek muhammad lamini shinkiti kun ji lati can gyare amma shinkiti kai wuka su kan mutu wani alalibali wani ana cikin ga manyan hadisa ne wani sani kina ibogo ale gan ndidi A' aja sai na manyan hadisa ne ndidi aja sai ya alu sunan ya kawariji eh, aja sai ya ga murji'a ne ake wace murji'a kawariji shi aja sai ya alu sunan jigan murji'a sai ga jijjima a cara da wani yan nautan wani yi noca nga ya ni kafiri sai ya ni gaza zane je siri nan nga sai ya ni gaza zane aje nan ko ta ce ma bi sahibi kun min jinna in wa illa yanzu lokacin bai da zadin shadid na zamani mafari ma

zamani bele na ga yi ahlu sunna ji a ga hanabila nan mun ga mala shaykhul islam asabuni mu sai ga wada tazkiratul faqih ya imamu zabi ga ana hanbaliyun ma hayaitu fa in amus fa tawsiya ce lin nasi an yata hanbalu maza bai hanbaliya ga me amma wasiya ne mejin ji zai na kan ga ya a da jike a ta ga ji mazhaban hanabila eh lu ci na ganga da wuce ta'assub biyan mazabanci na usai da ya bane ne da yi zai yi lamito a kida da suna fiye kaga ci da shaira jami mu kiyo hanabila eh yi nan ma kuke ji faruwa zamani alima zamani shekul islam ibn taymiya shi kai a tata zamani alima mu a biji wuji ibn alima mu zabi wa su biki katun sai ya ji da su biki katun al'imamu zaɓi jihajjali nan a subuki ta bakatu shafi'iyya wacce ka da buga al'imamu zaɓi ba kirki wuyo ba guru wuyo man wuyo har a kai tiyan nan ya jeli na al'imamu subuki na al'imamu zaɓi jinan amma ga wanda su buki maza bayan ya wuce a shirya a shayar a shi ga wani lamito al'imamu zaɓi masu gun maza bayan aluladi su sha kina aluladi su alulafar ahlu sunnah wal jamaa al firqat al najiyah wa firqat al mansura nawa la mito har al imam ke mutu har asubuki asubuki sai daga ga problem al imam zadi wai to waya shara jama'a la ga giya wai la ga giya wani sai gole gogiya kuma ta ga wani tarajimu shi kun ga ya shaira shi wai ji tarjuma ta abu hanya amma ga dali hanabila je wai ga dan gure ta abo al-imam shaukani tigan yini al-imam zabi sai ta go ya hadisi la ko gumo ngala ngale man ya hadisi ndoro ta tarjuma ga ga ti dan guri amma ali a je ngai da zane yi man ya hadisi ya la ibali bi mu ji damuwa abiya hatu babu na su wuce dai fa alkiya ne da bi man ya shayara ji bana rawa ji limamu za a ji koro a tafe du a tafe a tafe ya buri baba je bona ka kunu da ijo na ku zai jaya na uje da tilayen na jani nan goye kiyo ya tin akida da ga eh, je ji ganna ibn al-wazir ibn al-wazir na yaman wuce wukatun wuje ilimi da aka. wa da al-badr taliu ya alimamu shokani bi mahasin man ba da karin sadi sai da ga don ibn wazir take dini mu da iyaka amma zuma ibn wazir ya zuyu ya da fati fati ka fahar da yana ga fati da fati ibn wazir mun ce mun mu sai da gumba ga kijo pẹ̀lú tí ó go na go weji ka zira no weji ya nge bane na oge le na nga to zan ce to bukatu a ce a biya a nge le ga a nge je raja wani zane ja biya ke za musamman ganci na zugu ya gina jigan do ciga da fan musamman a bisa yin biya ganci wani wani wani zaɗi da irin lokacin wafa na so ya ga canin wani biya da bakon wani bukatu ya. ɗari na jigan mawani alimamu shaukani wa ga da adabu talab wa mutahal ibn ya al-imam shaukani kai hatta to niya sai wa al-badru tali wa sai da wuce ne mu to ji maka tun lokaci ka tun lokaci da ga da dai a jesu mun a ta ga mai jinke da zo dole zo ko sashi zai ji zai ga a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani murji anan sashi shi directly wa indirectly da yake fada da kutubi albani amma bil ya lambari ẹni lẹ́mọ̀rí déjì ní ládàrún ẹgbọ́gọ́ abu basiri shi náà ní ko abu muhammad alimakilisi pátára shi mana hajjẹ́ kawari jì a ga da ta a tahzir ya àtàzír na fitness gulu sí tafsir ní alibin hassan alhalbi wajen bayani zane shi a wai ọgá àdá kutubu rabiu almadkhali wajen bayani ya wucin waje bayani yin manajin zane shi abu ta gogo waga a cikin ta su wasu a jike a jike ta bobe da aka gu a fidayen kawari da shoma eh, wala ta ku diriyar ta zo alil huda fato ji su falli hida su yi ila saka ji a zanjani abul kasu ga wala ta ku diriyar ga ce zane jin bidiya ne ma ta zo alil huda ko da fake koyar ga murji a jaja sai ga tunguru na lo bata na so ya shago halali malu sunna jigan jizugun ya zaga ya tunguru lo aja sai ce baba ga so ya ci dugo ka ta laje ya kire ko so hagu shago ne sai na umaru ga ga imani sai na bakar la a taskele da imani alumane ke da imani sai na bakar ga ko ya ba ga ko foci mabe da bayani ba dan da cimin sa da ne jiwa sai da cigi sai na ba karga cigi wayo ga da kunu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ji ba ne biyo anabi ga ga yayi anabi ce ji bayani ya ji ni yayi anabi ce la ni yayi anabi ce la bawu yayi ya ji imani ajiye she mai yi yi maga ja badali ma fa yiki ma da zo gangani da yayi ji gangani da yayi zakan ji na sina kasira ya da ba ta sarawi mace lega yana ne lega na wajen lega alamai munafinci ga jikin ga a mutu mace goyi bai sai na bakar ne kan nan sai na bakar ga kidi waje wa sai na bakar ya labari sai na bakar to lega yan nasa zaudna ila na ga shi ne yi fa fa safna al-azwaj wata a ci ci zozo bai yayi da yin yi yanda ya ji shi na sina ka tsira ya labata wai ne ga munafin ya mai nan fa sai na bakar wata fake jikin ta zai je ku yi begi a sai koyi sai ta anabi anabi ga ta kunu na fi buyutikum kama ta kunu na indi da ya ga fe miye jo imani ta da biye yi completely kamar imani wanda da biye yi ya abun nan na safa kumul malaika da malaika sai biye miye da cikin ya sai fe miye amma ta ce da an yo imani da sai likin wa da sai biye mete kan da cewa shi ma na aka da wato da kirki ta ce kan shi ake mishi abin da ya fito nuna ci na ga da za ba ce ci za an yi masu ruwa inda gwada na bayan ci ya sai ci bi imani dini na Ahmad ibn Harbi wala da dini ya sai ci nan yi imani e ga yo be to we do mete fasa yi buru ne ka ga ne ga bayanin bayi da nan mai takmila ba to faslu ga al-mu'minu la yakfur bil kabira mu'mini ngai to ka bai don waje kafiriya kaga wani lo alalli ana qala al-mu'allif rahimahullah wa ya'taqidu ahlu sunnati anna al-mu'mina wa in aznaba dhunuban kathira صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوجيه والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا مؤاخذ ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار والأوزار وإن شاء عفى عنه وعذبه مدة, مدة بعذاب النار وإن عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد السعلوقي رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا, ولا يشقى فيها شقاء الكفار ومعنى ذلك أن الكافر يصحب على وجهه إلى النار ولا ويكفي ويكفي فيها منقوصا في السلاسل والأغلال والأنكال ثقال والمؤمن المذنب والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على على على الرجل من غير إلقاء وتنكيف ومعنى قوله لا يلقى فيها إلقاء الكفار أن الكافر يحرك بدنه كله وكلما نضج جلده بدت بجل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وأما المؤمنون فلا, فلا تفلحوا فلا تلفه وجوههم النار وتؤمنون ولا تهلكوا أعضاء السجود من سجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده ومعنى قوله ولا يبقى فيها بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا ولا يخل ولا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيد يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون ولا يرجون ولا يرجون ولا يرجون راحة بحال وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا من قام فيعتقد أهل السنة أهل السنة يعتقد أن المؤمن كده مؤمنين وإن أذنب ذنوبا كثيرة kawaji zunubi na dokuna saga'ira kanit au kaba'ira mu yi zunubiyar saga'iri je ko zunubiyar kaba'iri je fa inna hu la yakfuru biha ya tukka ba'iri na wula danana wa la wa ja kafiriya kwayar in kharaja min ad-dunya ghayra ta'ibin kau ga su daga yisho majituba wa mata ala tauhidi wal ikhlas umma su ta ke tauhidi wa da ikhlas fa inna amrahu ila Allah azza wa jalla lamari zanna ejetebu da ba ta yace insha afa'alu wa ba ta yace ku fadi wani ta yace fadi yin bayani wa da wa adkhala wal jannata yawm al qiyamah ce ci hula da ga dali janna ta fadi kiyami saliman da aminci ganiman da jiye rago gaira mubtala bin nari ce ce ma mutune ne bayanaya wala muaqib wala muaqabin alamar takabahu gumi na zunubi ce ce ma ce wa ba ce ce mun gajin azaba mun ya ce yana noji ya zunubi shi wani ma wata sababu bai noji gwada wane na sun masta sahabahu ila yamul qiyamati min al asami wal auzari ya zunubi wuce na shuji wuta mi tu da funa da al kiyami ya zunubi ji wani bai laifi ji bai lambe na wa in sha kuma ba so ya ce ma a kaba aqabahu wujin azaba wuce tu polish wa wu azabahu ta tujin azaba muddatan lokacin doci lokaci dejin doci bi azabin nari bi azaba yene wa in azabahu ta ci magawjin azaba ma lam yi khalidu fi ya ce ta ya ga na guno fi le gajen na bala ta kawo ce ci ruwa ce ci ruwa sun wa akhrajahu ce ci ruwa ta ya mi da daga mi na wucin illa na yi mi da qarari da mi ma ko mi da al qarar ga mi ha وكان شيخنا من يمافي الإمام ني إمامنا أبو الطيب ني أبو الطيبنا سال بن محمد ني سال بن محمدنا السولوتي رحمه الله تشوكو يمنغو إلي يمكان تكريك يدنا يقول واجو غا المؤمن المذنب مؤمنين يدو تنزنبنا ويؤذب بالنار فتتبو جازاب بنا فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار تشاد يقول إلي يقول ولا يبقى فيها بقاء الكفار وما kuna gwani gungu ya kafiri ja wala ya shaka fiya shaka alkufari umma ne bayi bayan kuna ri bayi bayan kafiri ja al-imamu ibn khuzaima imamu la immati kitabu tawhid yubo in ga irin nan babil fajr ja kawal musai ga yake murtakabil kabira na ومعنى ذلك معنى قلنا أن الكافر كده كافري يصاب على وجهه إلى النار a te gbau ta fiskun a te gbau da fiskun shi lo nan wayo fatiya a cikin wuce da akwai na wuce fi salasili a da zariji wala galali da kuruji wala askali ganin bayan je lafa ga gan da kuru da zariji ce da shi na askali na jilubi na sai cikin ce ce ta ki umi wal mu'minu muslimu mu'min na mai lokacin zunubi na zabu tuli a bin nari aka da umma a tula da ya guna fa innahu yadkhulu an-nara in ga ga dana kama yadkhulu al mu fi duniya sijina ke jamina krimina zajeje wa ga da kurkuku wa jona ala rijili ni gairi al wa ga yi ga gangani da da ciwo a cuce guba watan kifin amma da ji kace ji guba lawa cha ya guba wa ma'ana kaulihi ma'ana ya ganin ga la yulqa fiha ilqa al da na ga lokacin zunubi mai da tawili na kawa da dana ce ta cuce guba yi ce guba ya kafiri ja annal kafira ce da kafiri yuharraku badanuhu a ga sai fonakun kullahu bayn kulluhu bayn wa kullu ma nadija duhu kan doro na na kunga kan doro ne fau nga jene na wujila yi ra'u a ga ya fawo ci jagba kan doro ne fawo ci ga a aga wu jagba ci ga fawo la da ala da debo ni yazu kala azaba debo su fi azaba kama bayyana wallahu fi kitabihi kam na tsoci bayani ga wuce da litafi bo fi qawlihi ta'ala da ba na tsoci la tuna gan innal ladina kafaru lil ladina manabu bi ayatina bi ayayina sawfa nuslihim nara ya da wuce la da gwana kullama nadjajjuludu kan doro na ya faye da ka ga na baddal na kun jilu dan gaira iru sa gwaya ci ban da lada a da gwaya ko yi ya zo kula ba ya ba ta fi ba wa ambal mu'mina amma mu'mini fala talfahu wujuhahum an Eh, fala talfahu wujuhum nara inna wa to fiskaja wala tuhriku hada as-sujud minhum inna ma take inna ma jin da na jalalo sedana da na jalalo sedana yagu keye wanda guba dangane da biki rogoji dangane da biki biki kyautar biki kin fa bayan biki gingini ko iz harrama Allah wa ala nari saboda ce ce lajin haramu ya nan a za a sujudi gabbayan ya shi ko ma'ana kauli ma'ana ya ganu gaga la ya bakatin nari baka al kufari ba na gunogu iri bogu ya kafiri jana annal kafira kire kafiri la yukhalladu fiha wa gunogu ya janna annal kafira yakludu fiha dole ko annal kafira yukhalladu fiha kafiri a gunogu ya janna biki mi jimanjo kuskure mi jimanjo sabtu lisani yo ko to la ya kuruji min ha abadan kafiri galo na kafiri a ciya wala yi khalidu Allah min muznidi almuwajidi na finnari a hadan zandoro na magayi gaji zunubi wace mai mumini na ce ce da yi gwe na iri ya gwe kafiri jogon wa gwe janna ya daga yi mumini kan da na wa da ciya ko ce salu gwilo na mu wa ma'ana kauli ma'ana ba ne ce ma'ana ba ne wai ga asuluki ba ne wai ga wala yashqa bin nar shaqa al kufar wa kuna wa le bai bai guna ri bai bai kafiri janan annal kufara kere hakika kafiri ji yu ayyusuna fi rahmatillahi kafiri ji ga kauna ba da rama yace ki haga kuna wani ta doga ya tiya biya wala yarjuna rahatan bi hali wala yarjuna rahatan bi hali amma fa foto ya fa hali ko jeja wa ammal mu'min wa ammal mu'minuna amma zai je bai imani nan fala yanqatu tama'uhum kauna wa qadara min rahmatillahi wa qadara ma yataytiya fi kulli halin halin doro ya wa aqibatul mu'minina kullihim aljanna yake bayan mu'mini bayne wa aljanna li annahum khuliqu la ibn tayti mu'mini je yabo ya aljanna wa kulli katlahum to ci mace ji aljanna to je yabo mu'mini yo falla min Allah wa minna yabo falalla da rame da riyato da je bayo to ci ngalan ta kwalo aljanna daga yin ya lami tuba ne ya baka bela to ahli sunna yi a ya riyaki da ga da galo to ka ba'ira ko to ka ga'ira kagun jele to ka ba'ira wuce lagu ya laliya kuma ga kafiriya kuma ga azujo maji tuba daga ya toyar ka bayar wuce gwa kuma su ta ce tauri da bai kilasu lamarin da ba so ya ce wa ba so ya ce fadi wa ba so ya ce ma wuce azaba amma ka so ya ce wuce azaba so ya ce a yi guno felwa sai ta duwa ta da aljanna mu'mini ne lokacin zunubi ne ka so ya ce wuce azaba a jin azaba ya da ya kafiri ja amma yi guna iri yayya wai kafiri ja kuma ale bayi bayan guna iri bayi bayan kafiri ja saboda kafiri a sai babbat da fiskon yi wani aga yi guna ya kuma da tsari shi da ce ni shi na kan da kuru kurushi amma mumini na lokacin yanzu ne dina ka so ya ci gula da nan ko don kwace zanen lokacin da da yi ko ko su ta hukunci ba zato, tobe da kuku. pàtàkì fọkútà nkúrùkúkú ọjọ́jọ́ ya nga fọkútà jí nkúrùkúkú kùchá ya ń gbá za ti zànà ẹgbẹ̀ zànà àbá okun jẹ́ lábẹ̀ president yà náà yìí ní o hmm. a ce zànà imú mi ni mo ti lọ́tọ̀ ẹ̀kà báyìí ní káwọn gálùwẹ̀ a ce ya shi sai cula jin alamu ya na na waju nan amma ko kafin ne jin ne sai a ce tare su sai na gida ne wuja kuma ce gugu na ji bugun goye kafin ya da kafin da kuna ku khalidan fiya amma mumini su kan wa bello na wa da su sai ciwa kiya kuma ce ne bai bai guna iri bai bayan kafiri sha ta gwada kafiri na kauna ba da rama ya ce ci in so ɗo ga yau ya ya sha ya zuba amma da ne gai mumini na zugu wa ba ka wani da rama ya sai tiya in so ɗo ga lokaci gai belo da insha Allah ta'ala sai ta dan wace daga sai no sai su bi gane dan babu matsala da jiya ga yi ga dole ni ni ke ka bayi ne ba ci wukiya da da ka bayi ne ta ci ki misali ka bayi rijo ni ci zai ke ya zaka tuka ba ilo ga da musulunci wani ki shi wani ya kube da yabo ne ya ba ga hujja ko sai ta lasta minha walau sawwata walau sawwata wajaka bil midadi dai ta ai ya kalu ba lasta minha wanda mini zai jin goya kai na ba kawai ga fito ba ta ta tawada waji da lungo waji jinan ko kai na yi malai lo ya kawali ji fejin alamariyan ya ga nai luwa wanda mini zai jin goya ga ba olugba ya zai yiwu gwayin ha wani ko gama alibi sallallahu alaihi wasallam ga wanda mini alama ya alkiya ne an ta masal ilmu inda al'asarin a ta ja da wa ilimi daga bayan zakan gijo a ta fassara ga al'asagiru a rai alu gidai jo zai shi zababban gishi zai shi zakan gishi na a rai zijo alu albidai yan bidiyajo to ke ka ba'ira ke kabiratu alkabair wujen wali ya kalima ya alkabiratu nana mai ya alkabiratu na ke ibn abbas ba zai ji na jin fasara ne a ga ungayi zunubin dondo na ce ci ga ga ya zaga wuji wa danan ko wuji zaba ko wa haji fushi doyi ko ya lana budu ko a guji haji ishona ko wa zuwa aljanna na zunubin doro na ga da sifa ne kimi ne sifa na jona yanayin alkabair muke ya kabairu ran da ce go yi gutuwa ba ta ba hadisi ne shi ishtani musa ba almomikacin ran da ce magani ne sai na ba su jina a ga ila sabi'in akrab tumi da ya ne ga bayar nan gugun sabunci muke sabunci bani fiyan shi ta da guwe eh adu'ani adu'ani ga sabunci eh eh hadu ani gẹ́gẹ́ seventy wújẹ́ thirty five thirty five wújí seventy ti wújí hadu ani church gẹ́gẹ́ da alheri za a fata kan insanin bi fa'idatin fa'id min alaihi shukrahu abadan fa qul fulanin jazawallahu salihatan afadaniha wa alikil kibra wal hasada idza afadaka insanin bi fa'idatin daga lan amfani ya waya katu fadimin alaihi wa abadan maga da sai je bai kan dundu wa kul wanda sai ga Fulani zaka zare ya za wallahu ta'ala ya tantance ci gubi alheri a fadani ha ngala amfani ta ga kaza miyo wa alikil kibra gani ya cinye le wal hasada wa mo gabe kiyan hasada ya gogo ta ci da alheri sabun ki gaye adwanu alhamdulillah <laughs> ana ci gani ka ba'ira ko sabon 100 zama na ga da alkabari ha imamu zabi zunubinin ku yanayi sabin sabinci amma ga da zawajiru an kira filkabayar ya ya laita ne zunubinin ku yanayi sabin wandire na ɓata kabayiru a da alkabayiru da bayan shek muhammadu na zuwa ko amma shekul islamu sani wal allah mutu rabbani mukayyim a juziya kun laka jibe ce ka bayar wa guma da saliki nan bai da manazili iyaka na budu wai iyaka na sayi ne mutum laka bai ce alkabairo bai dafin nawa jawabu kafi ne masa alhani dawa'i a shafi mai ga da'u wadda wawu ne a ce da littafi zan yi mace da bana kai ci masa alhani alkabairo gabi nan amma wani yau ga alkabairo a sai yi gan meye ne ya jibul hazar mina ma misalin munajjid na kan eh, zunubi dai da nan muharram ba tuni sa'ada biya ka siru minan nasu ta tuwa ramuji na ji dokunan nuna hanyar labarin ta kwayo zo gurgudu ta zo al-imam abu isa huwaini aje khutba no cinu a ce ga kaba'ir na amma ka kafin risala cikin yin mejo in ce ga ga ga al tahqiq nusus na jide ce ne ga alkaba'ir na wani gwagwa wadda yadda ci na ne yadda yawa ne libya abu nan ga kiyo wada tafsirin masu litawi na jamaluddin al-qasimi karkashin ta ce dubu kaba'ir amma su na wani hannu duka fir'an kumin sai ya ake kuma suke lagashi da yake yin daga yan alkaza da zaɓe kuna ya ga irin shi to shirka kabira turo min alkaba irin ga kishin inna shirka na zulmun azim shirka zalincin ci koyo ne inna shirka na zulmun azim zina la yaduna ma allahi إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد في مهانة إلا من تاب والذين بجمانجي لا يدعون مع الله إلا أن آخر أي ذلك باب بسيتيا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أما ولا نسيت على جهرامنا سيدي حتوي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون أما ذلك ومن يفعل ذلك zane gatin ya gaji nan yalka a sama a wagumbe azabe yudafu a ga aga zaɓa kotun ba da jiyu wai ya fi muana ma gumbo gumbe ganna illa man ba sai da gabiya tuba jina ya bunayya ya waye gini la tushriki lillahi ga ya fato ya ci batima inna shirka eh la fato ya ci batima wale da ana fa la zulmun azimu zalunci ci ko ku yore? ba ne ga shirka ta kinje ji ngole da wani. Lafa fa kabira to annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ruqa wa tamaima wa tiwalata shirkun arruqa azu ya zuji ke suna so ya zuji rukuya amma rukuya yana ramu rukuya da sunna jenu rukuya da sunna rúkúyà rukuya ran da tulare rúkúyà ji rukuya da yana jali shari'a musulunci ba ne wata ma'ima ran da lafe wati walata da mu yi baji shirkun shirku kusala nasa kalila salati munafuki yi sallah kamun kusala eh ne ke da ne kame yura'u nan nasa eh je bai da jaliya eh wala yadkuruna Allah amma fa sai ta illa qalila sai je gi annabi sallallahu alaihi wasallam ga afwafu ma qafa alaikum yana mai suna ya gana a shirku lasgaru shirka ta canji qalu a ga wannan shirku lasgaru ki shirka ta canjo qala annabi ga ariya ya zo ya yo mini ka ba ilo bi da su ji siri ebe ne siri kafiri siri jiji kafiri da wani ya fiye siri wasu bace ya fiye kafiri cibe wa ma kafara sulaimanu annabi sulaimanu ji kafirta walakin na shayati na kafaru amma shaitan ya ji kafirki yu'allimuna an-nasa sira ila siri wuza an yiji ya zulu baboci ya tunde da wale da wani wale ya tuka bayi da wale da wani wale annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ataka yinan zanalu baboci na au arrafan ko zane cin wale na ko fasa da ka yaqulu wa ya gaskiya da yana wa gane fakar kiyo فقد كفر بما أنزل على محمد واجي كافر كدينا تبي أهل محمد صلى الله عليه وآله وسلم نه زالو بجي لي ميغيب واسيتو يتي بوتي ميغيب جي لي ميغيب كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله زي ده سمو بكينا إلا ده بني جي لي ميغيب نا سيتو يتي بوتي ميغيب جي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا زالو بجي ناجي سنا وما تدري نفس زالو بجي بأي أرض تموت زي كتبوا عن سوشونا بوتي ميغيب yana ji suna mini ka ba'iri wa bere ya zo laye musulmi juya ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna jima'akum kai je wa amwalakum da dukiyeji wa aradakum da mutunci haramun alaikum haramu yayo fi baladikum hada da je baba kem na maka ga alfurma na tin ga musulmi da alfurma re fi sharikum hada kem ne to ne ta shurul hurum wa ga alfurma na tin ga musulmi ga alfurma re ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ga la ya zalim muslimu fi fusati min dini muslimi a kun kiyawa wa dan ba go dan dini go malan yusib da man harama ta kun dela la wato ya yin haramu anan annabi sallallahu alaihi wa sallam ga wadu ma yukuda bainan nasi eh fari na ka shariwin ji a kasa kai yin ta ka ni ta fari alkiyami na fi dimai eh ke jagoyore wala ya da to latin ga ga ko man yaqtul mu'minan kada ga mu'mini wuna mutamidan da jigangena fa jazawu daga bayan za wuce jahannama da ne jahannama wani lori khalidan fiya wa kuma gugigen nan ko amma jimuri ya mufassiru ne gan jihar ilimi shi da sahabe shi a gan wa gugu lupa ibnu abbas na gan wa gugu gugu gan nan amma da tatiki ai mato hal ilimi da juna a ga kila ibnu abbas shi ga khalidi na fiya unga unga zawun a je tubayo ngo ga je da usulo ne ga daga tagayyurul fatwa bi tagayyul ahwali nan kashi to ta wuce gayi ibn abbas ya buka shi zan doki ganci sukun waji fushi ku taki jo ya ta da jijiya ba ta da jijiya sun yi waje da ba ibn abbas ki hukunce su za su wode ibn abbas ga ga ko ya rasulun ma duna zari kalimai ya sha wa halin ne zane jini ya jina dawo zanta dawo zunta ga kwa sadu wuni bai go na laji ji ganewa to ibn abbas sai mun zane ga zaune su kwa fadi wuni buka buga daula kan gamu sai gonu li halilu da yin bane da go ji na ku? wale ya anas ibn maliki radiyallahu anhu hadisi ni gubba hajjajoni wani hadisi ya uraina urainiyin na jide madina ya annabi sallallahu alaihi wasallam ma aje lafiya talauci aje ani diga aya dukiya aya dukiya akuwajiya akwenjiya akuwajiya akwejiya ani wata daga nawo manu aje adatin bori ya rafu da nuwa ya rafu ta bugo zane ka rafu ya wuna wanda ba zuma ba za wuce zan nuwanu rafu ya wuni be nuwanu rafu a sai nuwanu rafu ne be eh dole yana kunyi a caji lafiya a daidai lafiya kasa lura iya nabi sallallahu alaihi wasallam a ce wuza ne kan Eh? da bayanabi nan a sai kura ku na kina lo labari je bi jani da ni ga wa ya zani bidewa a je je zawunci gan na zumu anibi she fa zawunci ani sai kan zawunci ji gido anibi ta a sai balada a ta zawunci ji a sai balagu nan in balagu nan a tula da kiyo a tula da yajo dole ko a ta naga anasu hajjaji ibn yusuf da bayan da hajjaji la hadisin nan wa ga ya ga cikin zando da ga ya ba no felu bai ga wala je cikin nan daga babu ganji sun jama'a hajjaji ta bala hin ganji ngo le ka tura zando ke wo nke je balu alheri ka tura zando ke meke wo nke ke je balu shiryo ngale da da ni ta ta so afi ba bi cikin gbe ba wi do ce cikin nan abu rera kija abu rera gadda zamani ya banu mai yaji zamani ne zamani ne zamani muawiya da yazidi ka kuma zamani yazidi shi ha so bai je nan ga hadisi da mun ya ga wannan guga ga kullu da ya bana hadisi sai ta mishi gama la alima mahmud na bulun hadisi ne ga da alaka da kuruji ne guri eh guya publika kai alima mahmud da tuba bulun hadisi ga ga ke kuruji ya wuce ya matsalubo mu sai shi wa hmm a ci gani alimam maliki nga hadis ne gaya gaya su fasu ya gwaya public ya sabon wa da gila mariya fiya maganda hadis ta ga abuwa bitu shari'a fi mawtifin muslim cikin alfitan ya salihu ali sheikh na kusa shi bayanin ne Ya ebego je ne ya gane ezula musulmi ezula zuwu ezula musulmi wa ramu musulunci wai ke kabira tuyo na mana a ne sallallahu alaihi wasallam ga inna jima'akum wa amwalukum ga hadithun labilani ko gani ga hadithu na nabi sallallahu alaihi wasallam ga nabi ki a ga annabi ki zunubi na ga zunubi na annabi ga al billah wala Allah fa to ci baki a ga annabi summa ai annabi sannan zunubi kiti yo a ga an ta kula wala daka makafata an yutima ma wala ji yo yawu e bana wa sunna wa beji ya gangani yoyi na ma a ga annabi sannan zunubi kiti yo annabi ga kibiyo an tu zani halila ta jari wadda wata ya ci gangani da ya miya yi ta ke musulmi haramu yo hali na ya musulmi ga ja lalli na wayin laji hakiya sai da ake yi la yahilu da mumri'in muslimin ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah illa bi da salat ya ke musulmi a ja ya sai ni nimini wuta kiwa kiwa sayi zani ba na ya wajen ani wuce da ya cina wannansu su bin nafsi ne daga rayuwa lawan waga wa tariku lidini da ga najini ulugwale almufariku lil jama'ati na gaga jama'in musulmi jina min halina na kake hawu zabe nan ba na gaya lokacin di wati nan alan wawu ya bana na diga mawajattumu ya malu amalu kawmi luti zando na gaya lokacin jama'a luti biluti baji da baji ce ke bana fakatulu yuwu alfa'ilu to zane jina wal maf'ulu bi to zana ji gangani da ina min halina na gawu zabe nan ga na gaya kun ga jama'a musulmi ga su guba nan ya zaga shi shi musulmi mai zaini musulmi mai alumani misu agu ya zaki mabe a rada ya shi kasal musulmi na faka tulu jagun jama'a musulmi ga su guba yiwu ngala alim ya izabu ya alkhalifa tali aga bu baya a jiya khalifa guba fakulu fakulu al-akhira ma na da jiya zuma gudun ya wuwe gudun wa ga jama'a musulmi ga bigere gere zando ne ga da ake ba gani bai dabba na shari'a musulunci wa alawawu man atal bahimata ba ne ga da ake ba bai dabba na fakatulu ya gaji yuhu waqtul waqtul bahimata ma mai ya magaji ya to bahimatu nau zano ci maga hadis na sai zando wani gake anaki wuce ake ba gangani da nuyi ko ya juyin zagi ko ba azumin zagi ko zai ji biya cin ne ala za wuce ya shari'a musulunci ya bana a sallallahu alaihi wasallam gan man ata za ta maharamin zando ba gindo wani ki wuce da ake ba ta yin zagi na yazo maharamu yi faka tulu ya gaji ya za wuce wu da ya ji gana ko balin hali na je za musulunci wani ga da na walu ta yi lulu wa hikam ya alhafiz ibn rajab alhambali wale bayani ya gane shi mini ya to yaka ba ya rere ya zo fi sun gama na wailu yau mai min min mukazzibina annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa iyyakum wal kadhib me je ga gabe ga manabi fa innal kadhiba e bane ga manazu ya di ila al fujuri wa jingwalo fajirci wa innal fujura fajirci ma ya di ila an nari wa jingwalo ina annabi ga ayatul munafiki alama munafiki salasa wa yuta iza haddasa wa gagan kaza ba ga mana wai zo wai za wa'ada wa jin alkawali akhlafa wai shawa wai za tu mina amma ga amana layu khana wai layu ji mini kaba'iri wa fi muslimi wa fi to ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ya ko fosokon fasikan ciyo wa wa guma ko faron kafir annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man zamina lima ma baina lihiyayi wa ma baina rijlayi azmanu lahu aljanna zando ne gaci shi ko tagin taru go ta wi ban bane takaniya ba ko guba bu mana na al'auru al faraju ju go ta ne za wuci mi ga aljanna go ta ko ga malamu azu Eh, ga bi jan ga anabi anu afiz bi ma naqulu in ga to kiga wa sai da ya gane shi ya gane anabi ga wani kubun nasi ala wujuhin sinna ila fada sunatin eh da bana ku zan wuci da ya fino fari ya mi na unga le yin tara bana ni ga mala anabi ga musika alayka haza agwa su yin tara wannare amsika alayka haza agwa su yin tara wannare ga ga ga wururi ma mini ka ba iri odore ya zudo da ya ci ya bada ce yi latuna ga wala ya nuna wa mai ya fali zalika yalka sama mini fifa ya mumini na jeji ba na jeji ba da ta yi na e da ya kyare zi na li furujin zuna mini fifa ya mumini jo e wa alfura ja tsari, illa ala azwaji ba da yake ba yi na sai ni aji aw ma malakata imanu ko jin zagi na dena sai nan um, Fa mani bi ta ga aora a azanika da na bi agbiyaka to ka shi na fawulayika kuma mu la'aduna ya ga ya fya yi ya ga gan. zagi ba ya ci ba gi fa shi ni duka na jelda ya ga jiya za a nɗu wa mini abokai bulala fa shi ni duku lawa ya ji mini uma mu yasa jelda ya za a nɗu wa mini abokai bulala shisu-shisu. wala ta kuskun bi ma rafatun fi dinin layi ya ga da to sai zan do mini abu na dini ya ce ma wani ya shada azaba ma ta'ifatun min almu'minina zan do ce mini ya mu'mini jama'a witness ya azaba ne ya ji ne jinan ngama la nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nga la yazni zani hi da yazni wa mu'minu idza ne da yaci ne da yaci ka na wai da yaci na wai mu'mina wala yasliqu sariqu hi ne yasliqu wa mu'minu ba na yin ne wai yin lokacin wai yin na wai mu'mina wala in tayyibu na batan umma sai idza ke ji robur ko wai na wa sai lokaci wuce wai mu'mini na gumina wa musulunci bai ba min ya kaba'ir zuluhiya as-sariq wa sarikatu eh yiti baji da yiti zagi faktahu aydiyauma ya gwa ko ramala annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna jima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati wa lakum hada fi baladikum hada sai ce wala takulu amwalakum bainakum bil batili ya gaji dukiye dukiya ga ganin ga gamane mare mini ka bayar ya zo ji dukiya ya kunji innal ladina yakuluna amwalal yatama ne je ji dukiya ya kunji na la na fi butunin illa an-nar aje na ji ba kwa abuna sai na wa sai yaslauna sa'ira amma da ina ya sa'ir ngama la ni ga anan wi wa kafilul yatimi za zane la ya kunji ne fi jannati ka sai da anya yayi da aljanna bore anin sakwa bujani mini ka bayar ya zo su ji zalunci kama la annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai ga inni haramtu zulma la nafsi na zalunci la jarabu ya ci tati ne fala ta zalamu ya ga ya ji zalunci ma wa man ya gulul fanasi ya lamini dukiya gani mona ya ci bi ma galla yau mal kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam to ga mamin abidin yastar illa ra'iya a je wujin doro dabo ne gaje da shi mutaje zai ja da zu karkashi mo fe sha ya mutu yau mai mutu wa jajali fanu jajali na ko wa gashin ne rayyati umma jama'a na ji wa ruli na jiguna illa lam yurira ya ta janna ganna wa kai kayan aljanna annabi ga zulmu zulmati yawm al zal zalunci ba shi kowai lafiya za e fo ya alkiya ni yore ani daga man da lahu zawjatani fa na da yin guba nan fa ma la ilaha ma mutafan da ba ga nina na ja a yawmul qiyamah wa shaku ma ilu ko wa bi fari kiyami gaskiya na kun kun ga azma alibi ga itaqullah yasu ne yaso yaci wajilu baina auladiku e da mai jadalci takani ya je je gaji zalunci ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga sabatun la mutu abadabo yadhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu illa dhillu ga wuta ba da wata shiga ku da tsuru ya lara shi fa alkiya bi fana da wura sai sai kina ani ba ta bai ziyo imamun adilu da shi da jin nan ani fa ya sai ta ga ai المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن زي جهادتنا اتاتي من بريو ياسكيو تكفى قالو يسيتي فوين القيامة دين ويل من متففين يدو يدو فوجة أنا ميمانتي يدو كبائر يوري عنك صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمامون لاندو نجي جانا ميمانتنا واقدا الجنة با شوش الله تقول قال همازين مشاين بنميمي مناين للخير معتدين حسيمي يدو فوجة يتوي يدو كبائر يوري يدو نوري ولا تمشي في الأرض مرعى إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك ولا تمشي في الارض مرهك دا ساكنه تمبو بفاريما انك لن تفرك الارض وافتيا ولن تبلغ الجبال طولا وما هو باغو باكيغا gama la ne diga inna Allah hakika tsoci aw ha ilayya anta wa da wuce ji wayi ya miga yake daga hatta la ya faru ba duk mala ba bi e fa fe ga ji fari ne ga shi ma tilka darul akhirah ta ga tsoci ga naji alwali alladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada bi ni yigu la ya ga naji e wa uluwan fil ardi e kinye da ta tiye kimwa wala fasada ameni ameji ba ne ta tiye kimwa nan anin za sallam ga mata wa da lillahi ahadun illa rafa'u Allah zandoro na gida ya sai ci nan ke ci ya zawo ci alatu efoyin alkiyami mini ya ka ba iriore ba ji shudu san zagiye in zagi mu shudu san bagiye mini ka ba iriore yanzu su da taka ko su da kanu fana ma asfala min alkabaini min alizari yana ga da karkashiya biki kukungiyo na fasin nari ko mudana anabi le zaye kayan wai baki anabi ga anabi ga ya abdallah ya waje ya ce itakilla su da ya soyaci warfa izaraka wala waye ko je na na gaji wula da fiti fa innahu an qali thawbik wa atqali rabbik ya bane jijiyen nan wa latifu wewe nga aje tafta, kuma ke lawaje da su ya ci. annabi sallallahu alaihi wasallam ga la'ana Allahu rajula la ne yace tuzu tabatu ya zaba gina ya libisu libsat almar'a wa yafatu fuwain da gina wa la'ana Allahu almar'ata la ne yace ki mulu tabatu ya gina talbisu libsat arrajul wa yafatu fuwain ba gina ba gina gashi shi akiye inu na shiwati be ju na shiwati ne wuti tana le tuji donore ka bai riu jore alibi ga kafa bil mar'i isman wa kuleti yaza ayu doyi amai yakuta ne zai juna goyin wa le dalin ga wa le danin nini ya tuyar ka bayi yo ya zo su ji sahabi ali mai sa san da mai kwace mina shi a jeji nan alaihi min allah ma ta ku ya bana riga la ta subuwa sahabi ya ga ji sahabi mi kuma ne na wa a hadukum misla wudi wudi jabal zaba zando na jiki wuci dukiya ba shi ya fatiya wudi ci zinariya na? ma balaga mu ya ji mala na sifo za wancin wa da ka mu za wancin wa da ka mu je na fara a sa san da shi ala karana mini ya kai ka bai yore ya zuci shi wato bulanu daga ani daga lai salimu mini bil bil bil la'ani wala ta'ani wala al-fahishi wala al-bazi mu'mini kun fa da bulanu ke zana mu fa zane gaggan sakwa-sakwana mu fa zane gaggan banzana ale diga la'anil mu'mini ka katili wa bulanu da mu'mini dai ji yo ce wa za wato to wani na. ya zuga ga da addini ya soco ya nuje ilimi a ne kai ka ba irore wala ta kulu biya sunna tukum alkaziba hadha halalun wa a hadha haramu ya ga bigin tale ga ebe ga bigin tale ga ne ya lanni ne ya ramu ma ni taftaru ala allah alkaziba ebe ga su ga mana ta ce me je dalili be ka ya ga wannan innal ladina yaftaruna ala allah alkaziba ne yanzu ga mana ta ce na la yufihuna ga ne ya gangwa mini ya tuye ba bayi rore إذا جسود ذا من غير جلباب ما سيت لا تنغوا لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إذا جاء كفر تبرج كمنا فجدا من الجاهلية مفارينما kun lil mu'minati yaghdudna min absar kun mu'minina yaghuddu min absarihim ga mu'mini ji alai ya wada wa kun mu'minati ga mu'minati wato ma yaghdudna min absarihin alai ya tuja wada wa ya fazna furujahunna amma la alfaraja ja wada a ai ma fanna ma mijina mu'mini ji wato ma wa ya ke buji da izaji da katon mare la ya kulu wanda rojulun bimra'ati illa ka da shaytanu ta isuhuma ba gigan ra ke buji da izaji da katon nan umaji su ma da muwa nan umaji niwa na zaka ta wayi shaitan in da ga sai ta tulare a ciya da dan mare ya bana nabi sallallahu alaihi wasallam ga yi mamra'atin in da jin doro nan ta hasarat in ga da tulare dan fa kharajat wuce ma ya da yaji duri ai ba wa kuna fayya zani ya kida kiro in da ga shi shi وفي كبر يهو باجين بشي مري ولا تخضعن بالقول فاسمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا إن ذا جيشيش إن ذا يغاشيش وفي تيبو بينكم مري ابن نعم عنه بيقول لا توزي امرأة زوجها إن ذا جا إن ذا جنغاشيش وتيجي وتيجي بودا ما وتيجي بينكم إلا قالت زوجته من الهول الإيني